يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Ya waɗanda suka yi imani da Allah, suka bi manzansa, ku sani idan kuka ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, zai sanya muku abin da za ku rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya da shi, ba za su rikice muku ba. kuma zai yafe muku abin da kuka aikata na munanan ayyuka ya gafarta muku zunubanku. Allah mai babbar falala ne daga cikin falalarsa mai girma akwai aljannarsa da ya tanadar da ita ga masu tsoronsa daga cikin bayansa.